To yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa an samu ci gaba ta fuskar yaƙi da matsalar tsaro, mazauna ƙauyen Bakiyawa cikin yankin garawa a jihar Katsina sun ce suna cikin fargaba da rashin tabbas bayan da 'yan fashin daji suka kai musu hari jiya. Al'amarin dai ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da sace fiye da mutum hamsin. 'Yan sanda kuma sun ce sun aika ƙarin jami'an tsaro yankin domin kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. Ga rahoton da Zaharaddin Lawan ya aiko mana daga Abuja. wani shaida daga garin na bakiyawa ya ce maharan bisa babura sun kashe mutum ɗaya sannan suka raunata mutum bakwai kafin sace mutum fiye da hamsin a jiya mutumin wanda muka sake sunansa ya ce maharan sun yi ta barin wuta a iska inda suka rika bi gida-gida suna ɗaukar mutane kuma sun kora mutane har yanzu ba san adadin mutane suka kora ba har yanzu sun ɗauki shanu shi ma shanun ba san adadin shanu suka ɗauka ba sun ɗauki babura wani babura sittin da wani abu a babura sannan sun fasa shaguna sun ɗauki shinkafa da masara da sha da shinkafa da taliya da mai har taki ma takin zamani wannan sun zo da mota jefa guda biyu kuma ba abin da ya faru wurin su amma sun kashe mutum guda sun halawa mutum bakwai kuma. kana cewa ba ku san adadin mutanen ba eh, za ku iya kiyastawa haka kuma da mata a ciki ne ko kuwa. da mata da mata ba na biyan 'yan shekara ni nan kaina akwai jika na guda jikoki na guda hudu yan mata guda biyu sai samari guda biyu akwai tsohon kansila a cikin garin bakiyawa an ɗauke shi an ɗauki matar shi kamar a kiyasce haka za su kai mutum nawa waɗanda su waɗanda yan bindiga suka tafi da su to yanzu dai gaskiyar lamari yanzu za su iya kai mutum ana ana a kiyasi suna iya kai mutum hamsin ko hamsin da biyar haka shi kuwa wannan mutumin ya ce yan bindigar sun yi ƙoƙarin shiga gidansa amma ba su yi nasara ba 'yan bindigar suna ɗauke da miyagun makamai abin da ya sa 'yan banga suka kasa tunkarar su. To gaskiya wannan wannan bindigogin na AK din nan bauta zaman da zindowar da mafi yawanci su za a ga mutum hamsin a wajen layi. sun su eh, da hada yara ƙanana wanda suka zo da su. Wanda yaran ba su wuce shekara goma sha hudu ba sha biyar suna tare da su sannan ga kaki sun tare da su suna ɗauke da bindigogi dama sannan kuma har bindigogi mutane dama sun zo an bindiga ta ce hudu wannan wanda ake ja ta kasa wanda ake ja ta da sanar taya ana jin ta har su zo zo eh, eh, kamar yanzu to wani hali yake ciki a garin to yanzu dai ga nan mutane da sun riga sun lazana saboda wasu har yanzu ba san dima halin da ke ciki ba saboda wasu ba iyalan nasu har yanzu ba magana komai sun tafi ba a san yanda ake ciki ba duka da duke na so su duk ba a san halin da ake ciki ba ko mutane na cikin tarɗarɗar yanzu dan in ba jami'an tsaro ma aka samu suka shigo ba da damar mutanen mu na iya takewa ga sun da sun je dan mutum suna iya barin garan su ta guduwa kakakin rundunar yan sannan jihar katsina sp gamba isa ya tabbatar da kai wannan hari a ƙauyen na bakiyawa da ke karamar hukumar ɓata garawa inda ya ce sun yi aron gama da 'yan fashin dajin sosai. Wannan shi ya sa jami'anmu a suka ja da baya kuma muka nemi a taimakon sojoji na ƙasa da na sama waɗanda kuma sun shiga wannan wuri sun fafata da waɗannan barayi. Ana cewa kafin ku je sai da aka ɗau lokaci sun yi ta kiran ku mutanen garin har al'amarin ma ya so ya ƙazance haka sai daga baya kuka shiga. To ka san sau da yawa idan an ba da labarin cewa ga barayi sun shiga wuri jami'an tsaro ba kawai zuwa suke su saka kan su a wurin ba saboda su ma mutane ne rai ne da su sai sun samu labari na sirri da irin yawan da barayi ko su waɗannan 'yan ta'adda suke da shi da irin makamai da wace hanya da wace hanya za su bi domin su shiga wannan wuri kawai dai babban abin da ya faru sun je da yawa kuma sun je da mugayen mukamai har da irin bindigan nan da ake harbo jirgin sama yankin arewa maso yammacin najeriya dai na ci gaba da fama da hare-haren 'yan fashin daji duk da matakan murkushe su da hukumomi ke cewa suna ɗauka al'amarin da ya jefa ɗimbin jama'a cikin halin ƙaƙa na kayi zaharaddin lawan bbc hausa a abuja nigeria Bagza su ba, su ba, mai juye gargaba ce kowa ma ya gano shi baya sa injina hayaki an gane irin nagartar shi kuma mayin bayi tsinkewa haka zobe da shi wasu motoci su ba keke na fe su ba

super engine oil, oh, Bangsa super engine oil. Oh,